tuhum dukkansu su sai yace daga Quraishi bai ce kulluhum min ahli baiti ba sannan yace la yazalul islamu azizan musulunci ba zai gushe ba yana mai samun izza ila isne ashara kalifan. matukar mutum goma sha biyu ne suke khalifanci sai yace kulluhum kuma min Quraishin dukansu daga Quraishawa suke a wata maganar annabi ya ƙara cewa la yazalu hadha ad-dinu azizan mani'an ila isne ashara rajulan wannan addinin ba zai gushe ba yana samun baya matuƙar mutum goma sha biyu ne ke shugabanci. Sannan ya ƙara cewa la yazalu dinu qa'iman hatta yakuna alaikum isna ashara khalifa kulluhum tajtami'u alaihi al-ummatu dukkan su al'umma za ta yi ijma'i wajen cewa wa'annan wato shugabanni ne. Wannan shine abin da annabi ya faɗa kuma da Abubakar ya zo a lokacin shi addini yana da ƙarfi Allah ya faɗa a suratul Nur ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati nayi wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau a cikin ku ta la yastakhlifannahum fil ardi wallahi sai na ba su shugabanci a bayan ƙasa kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda na ba wanda ke gaban ku shugabanci wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wallahi sai na yaddan musu da addinin da suka yadda da shi shine sai na tabbatar musu da addinin da suka yadda da shi a duniya shine addinin musulunci wala yubaddilannahum Allah ya ce sai na canza musu min ba'a da khawfihim amna bayan tsoron da suke ji sai sun da sun zama sune amintattu ya Allah ya ce ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a sai ya ce wa man kafara ba'a da zalika fa ulaika humul fasiqun da haka malamai ma suka ce butulcewar ni'imar Allah da aka yi a wannan lokacin daga lokacin da aka kashe sayyidina Usmanu yana khalifa to daga lokacin ne rigima ta kunno cikin al'ummar musulmi yana daga cikin abin da zan zo in maka tambaya akan shi shin abin da annabi yake faɗa labari yake bayarwa cewa za a samu shugabanni guda goma sha biyu, eh labari ne, wayannan mutanen Abubakar ya yi, Umar ya yi, Usman ya yi, Sayyidi Ali ya yi, Hassan ya yi, Mu'awiya ya yi, har zuwa na sha biyun labarin annabi ya tabbata. Amma ko ba babban matsala kuma, har wanda ma bai yi shugabancin ba, a'a, kun ce a'a dole shugaba ne, idan annabi labari ya bayar, to dole kuma yadda annabi ya bada labari, haka labarin manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama zai tabbata. Sannan misalin da kake bayarwa na cewa waliyul ahad, waliyul waye, waliyul waye, kullum kana manta matsayin manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama da ragowar mutane, annabi sallallahu Alaihi wa sallama buga misalinsa da ragowar mutane, wallahi wannan abu ne da ya kamata a duba shi ƙwaran gaske gaske domin wani malami yana cewa laqad a'jazal aba'a ila da shibhi tunda annabi Adamu ya zo duniya ake haɗuwa da uwa da ƴa ai aure to har yanzu ya gajiyar da kowane uba a haifi ɗa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin muke cewa in wannan matsalar tana da girma da muhimmanci haka, kai hatta ma a cikin shi'a akwai wanda suke da tuhumar annabi da ha'inci wajen bai isar da saƙon da Allah ya turo shi ba, ƙarƙashin waccan ayar da ka kawo ɗazu ya ayyuhar rasulu, ballig ma unzila ilayka min rabbika wa illam tafa'al fa ma ballagta risalata wanda ka ka kawo abin da ka faɗa yanzu. Da haka muna buƙatar nassi qat'i subut ne. Qat'i dilala wajen tabbatar da matsalar da take tana gaba da annabta. Wallahu a'ala wa a'lam. Masha Allah mun gode shaika uh, Musa Yusuf Asadu Sunna kuna sauraron mu on Kibra FM suna na Fada Umar. Sheikh Abdul Jalil bismillah 10 minutes. na farko malam ya yi magana da dama amma abin da ya kawo daga karshe shi ne ke son soma da shi. Shi ne cewa malam ya yi zance cewa wanga ayan da mun ka ambata cewa a karshen rayuwar manzon Allah a lokacin da ya fito hajji yana zuwa manzon Allah ya ansi wanga aya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wannan ne shi awa ke zanti cewa ai malaika jibril ya yi kuskure ka gani wanga magana na san da jahilai ke yin shi amma ban taba jin baki wato malami yayi wani magana kamar haka ba saboda ni saboda wanda zance ne mutane ke yi babu wani littafi na shi'an da za ka taba cewa malamin shi'a sun zana littafi sun kai zance cewa manzon Allah Wani a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah cewa yayi ma Allah ha'inci nan maganan ba gaskiya bane babu wani dan shi'a ce na baka littafi sunan littafi wanda yake karami ne na cikin littafi wanda yake na shi'awa ana ce masa a fa'idul imamiyya a cikin akwai wani shafin da ake ce masa babu aqidatu na fil nabi wato shi ne aqidan mu kan manzo Allah ka karanta wannan littafi ka gani menene aqidan shi a kuma da shanin manzo Allah mu aqidan mu ne cewa Allah bai taba halittar wani mutum akan bankasa mai girma mai daukaka kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah bai taɓa halittar wani kamar shi ba sai da mu akidan mu kenan hatta cewa ma idan ka zo wurin limaman mu ahlul bait alaihi wassalam idan sun duba manzo Allah kamar sayyidina Ali yana cewa ana abdun min abidi Muhammad wato ni boy ni karami ne a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai da wanda magana cewa shi'awa suna tuna cewa mala'ika Jibril ya yi kuskure wanda abu ne wanda yake bai da asali ka ne kawai na kai ma shi'awa. Wannan babu babu abin da yake yana da wani dangantaka da gaskiya game da wannan magana. Saboda ne, saboda idan ka je cikin Alƙur'ani, Allah na ce ma mala'ika Jibril zai ذي قوة ni, ذي العرش مكين san ثم amin, amin. mai aminci ne wato wanda yake yana da amana to so za a zo a ce wai manzon Allah nan wannan Jibril ya zo ya ba manzon Allah sai manzon Allah wannan magana ba gaskiya ba ne shi za ina so malam ya koma ya bincika littattafan shi'awan da kyau a daina jin cewa an ce an ce saboda wanga magana dai da masdari daga ko'ina in ka gan shi cikin wani littafi to littafin makiyan shi'a ne su suke gane wani abu kamar haka amma ba a awa shi'awa ne. wannan shi na farko na biyu ya yayi magana game da shanin shi'awa muna dokan limanci da manzaka muhimmanci kan bisa manzanci na farko malam ya kamata ya dame shi ne ne ka gani muna da limanci bi ma'anar am sannan muna da imama bi ma'anar khas ya kamata malam ya gane ya bambanta tsakanin guda biyu idan mun ce imama bi ma'anar khas ya bambanta tsakanin wannan da imam bi ma'anar ham wato imam da suna imam wannan suna ne ana iya ba ko duk wanda ya jagoranci mutane in ji alkur'ani ko da ma wannan limamin tahurci ne ana ce masa limam wa ja'alnahum a'imma yahduna bi amrina wannan yana nan a cikin alkur'ani akwai limamai na kwarai wa akwai limamai kuma a immatal kufur wanda Qur'ani ya bantansu. su sai ta ba a dokan limami kawai a ce wani limami lim'a ya kamata a bambanta wani irin limami muke masani idan ka zo kuna da limami wanda ke ba da sallah ana ce masa liman sannan muna da liman wanda ke kuma ana ce masa liman wato shugaban kasa shugaban jama'a amma idan ka zo a cikin cikin alkur'ani babu shakka idan muna zance batun sha'anin imama bi ma'anar khas wato limanci wanda yake zaba ne na Allah wannan zaɓin nan na Allah na wannan ya bambanta su gaskiya ne wannan limancin nan ya bambanta daga manzanci da sauransu saboda ne idan ka koma cikin alkur'ani Allah na zance da annabi Ibrahim ya ce wa ila idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun قال إني جاعلك للناس إماما in Allah madaukakin sarki wai mun so Allah ma sun mu zabe ka zama imami a lokacin da wanga aya ta sauka annabi Ibrahim ya kasance ba annabi ne a wannan lokaci shi ba annabi ne sai Allah ya kuma ƙara zaben shi zama limami amma wannan limancin na daban ne da manzanci sai akwai bambanci wanda ke ya kamata a samu lokaci ba kan wanga gurguje za mu yi magana shi ba ya kamata a kwaftasa jama'a su gane menene limanci bi ma'anar am menene limanci bi ma'anar khaf amma a dan mix gaba da ake limanci ya fi manzonci ko wanda wanga ba gaskiya ba ya kamata mutane su samu su gane amma idan muna zance imama bi ma'anar khaf wanda yake zabe ne na Allah wannan wani martaba ne daban wanda ke babu ba mutum ke bayar ba Allah ke bayarwa da nassin alqur'ani wanda Allah ke cewa annabi Ibrahim inni ja'iluka kalin nasu imama ni Allah nake so sanya ka zama limami kina ga mutum tsakanin wannan da manzanci sai ga wannan shikenan na uku wanda yake malam ya yi magana cewa sayyidina ali cikin Najil balaga malam ina so ya da ka gane ka ga najin balaga littafi ne wanda yake ba kowa ke fahimtar shi Najil balaga wato littafi ne wanda yake yana da zurfi sosai idan ka yi magana cewa sayyidina ali yace ce wai kaza kaza cikin akan sharkenham shi malam ibn hadid amma ka koma akwai wani hutuba kuma na imam ali wanda ake ce masa hutubar shakshakiyya wanda yake zance khilafan a cikin wannan wannan hutuba wannan nafin balaga a wannan yana cewa yana magana cewa wannan khilafancin nan na wani yana magana yake wala qad taqammasa taqammas babu lokaci mu ba da bayani idan ka je a cikin lugan larabci a taƙammus shi ne kamar yawon ya sa ni gan da ya fi shi girma cikin kuma taƙammus daga kalimar famis taƙammasa wai wani ya ɗauki rigan da ya masa ya girma fita. Kike maka wani ka taƙammasa a ƙoƙo haka. وإنه ليعلم أن محلي منها محل تبدو من الرحى ويكون ياسني كيف هو النمسي مسيناني كيف هو الله هو النمسي كيف إذن كان ينسي وي إمام علي بن سيكرا والنمع ذات كيابا وانا يقول لك بيش كاري كيف تماني إمام علي أخطبا لكي في متخطب الشكشقية ينا شكي واندنا البلاغة يا بينا أمسينسا اللوكتنا واندي كي مسينسا نشوف بنتي بايا منذ الله صلى الله عليه وآله da farko ke na biyu idan mun koma kalimar khalifa idan mun ka koma kalimar khalifa khalifan idan an ka ce wani shine khalifan wani yana gadar mai shine bayansa ko da yana gadar da bayan wasu suka mutu da gaji idan mun ka ce khalifa kamar yadda nafsa hadisi ke zance ta yana nuna wa kamar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato wanda ya kamata ya zama khalifa shine Umar wannan da nafsu kuma bari kara kara bayani saboda idan tana so ka gane me yasa sayyidina ali shine wanda ya cancanci idan ka koma cikin dukkan sahaban manzon Allah dukkan mutane babu wani mutum wanda yake yana da matsayi wanda yake ya kusa da manzon Allah kamar sayyidina ali ba wai magana na bane fa idan ka koma Imam Muhammad a lokacin da aka tambaye ta Imam Muhammad daya daga cikin limamai ahli sunna wal jama'a an ka ce masa man hum sahabatun nabi su wani ne sahabban manzon Allah sai ce na farko Abu Bakar sai an ka tambaye sa na biyu shine wa sai ce Umar an ka ce na uku sai ce wa Usman an ka ce sai na sannan wa sai ya shiru sai an ka tambaye shi in ka sha sayyidina Ali sai ya ce nassar Imam Hanbal sai ya ce sa'altumuni an sahaba wai kun tambaye ni kan sahaban manzon Allah ne amma inda kun tambaye ni wane ne matsayin sa kamar matsayin manzon Allah ya rasu ne ku sayyidina Ali wanda shi ne hadisi ke nafa bari kai kashi alqur'ani kuma kaji wani ayan da Allah ke zance sa a ayan da ake ce masa ayatul mubahala wanda ta sauka a zamanin manzon Allah wanda manzon Allah ya yi mulakasha da mutanen nasara a wannan munaka game da shani annabi isa ya yi karfi ya zo ya kai Allah ya ce wanzu Allah man hajjata fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'ala natu abna'ana wa abna'akum Allah shi manzon Allah ya kai manzon Allah idan mutanen Yahuda ya nasara sun ki su ji gaskiya suna nan suna gaggama da kai wai ka ce musu su kawo la'ansu ko mu kawo a'anmu ka ce musu su kawo matattakin su matattakin su mu ma kai manzon Allah kawo matattakin ka sannan ku kawo kawunan ku mu kawo kawunan mu malam ka duba tafasir duka ba akwai suna ce su malum mai tafsir abinda suka fadi game da wannan aya sun ka ce inda manzon Allah zai fito yayi wannan mubahala wannan shine wa ne kare shi da nasaran wai manzon Allah yaran nan sai ya fito da Imam Hassan da Hussein ba su gurin yawan da manzon Allah ya fito shi ban bayan wani na ya fito da Nana Fatima ita ne kawai wanda ta tsaya matsayin nisa ana wa anfusana wanda yake a matsayin manzon Allah wannan ka duba ku tafi wani ne manzon Allah ya fito shi banda sayyidina Ali babu wani tafsiri ko da guda wanda ya ambata cewa manzon Allah ya fito da wani sahabi wanda yake yana nan kamar matsayin manzon Allah banda sayyidina Ali kuma ayyuka wa anfusana da kawunan mu babu wani wanda yake ya isa ya zama kamar manzon Allah kamar sayyidina Ali sai ta wani shine nafsa sai ta in akwai wani wanda yake yana da wannan quality wannan wato shu wannan alamar shugabanci a cikin sahabai babu wani kamar na hali. wannan shi ne na wannan a wannan ake kamar lokaci akwai abubuwa da daman da ya kamata a yi magana kamar game da shanin hadisin da ta kawo game da shanin wata mata ta zo wurin manzon Allah kaza kaza manzon Allah ya ce mata an ba ni kaza kaza wannan bai nuna ba ga wani kaliman da ke gwada kamar shabifa ba ga wani kaliman. wannan hadisin da kake yi cikin kuma eh ban san cikin gari da sai an ka ambata kuma wannan ne wannan hadisin na babu shakka cewa ba gaskiya bane saboda in wannan hadisi an da gaskiya ne da ya zama mutawatir amma bai tabbata kamar wannan hadisi mutawatir bane Masha Allah, mun gode Sheikh Abdul Jalil Nawi kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. Website na Kibla FM shine www.kiblafm.com. Yanzu sura musu final 10-10 minutes. sa'annan mu bude phone lines din nan mu doki few questions wurin wanda kuke saulara sai mu wrap up wannan debate mun kawo muku another topic domin bayan Allah guda biyun ga akwai so much more da za su karantar da mu yanzu suka soma sa ku follow kan website in Kibra FM mun da ku all the latest uh, details mu sake dawowa da su wannan last 10 minutes ina shin wani Allah guda biyu da kare a wuce 10 minutes nan domin ya ci mu kan schedule so sa 10 minutes nan a stay strict ina ce ta masu yawon da mu gudu sun yana da very critical domin mu yi amfani da lokaci da yanzu 10 minutes da yanda za mu yi amfani da shi shi ne Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna zai doki mintoci biyar kuma mintoci biyarin a yi kokari kan ya wuce biyarin in na ce ya kai a saya ya nika maka tambayoyi guda guda biyar cikin mintoci biyarin nan sai kai ka doki mintoci goma sai ka wato adventure ka yi shi bayani wannan tambayoyi guda guda biyar da in shi kuma kare ta kuma ka mishi wannan wato ka shi mintoci biyar ka yi shi tambayoyi guda biyar shi ne da shi wannan mintoci goma shi ne bayani akan haka mun gudu phone line nan mu zo da tambayoyin da ah, yana da very important mu aiki da wannan structure domin mu ba wanda suke saurara kuma dama su zo su yi nasu tambayoyi shi yasa shan mun san yi su sunna mun tafi biyar a mika mishi tambayoyi guda guda biyar bismillah kafin in mika tambayoyin malam fa'ad afuwan da Allah cikin abubuwan da ya faɗa cewa su babu wani abu da yake ya fi annabci ina ganin ya manta a gidan rediyon nan mun yi program da wani daga cikin mutanensu ya tabbatar wa da duniya cewa imamanci yana gaba da annabci Ƙur'ani idan ya faɗa abu wani guri mujmal kuma zai faɗe shi ya fassara shi, da Allah ya ce wa annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama ya faɗi mai imam ɗin. Dama asalin imam shine ai wanda ake yin koyi da shi Allah ya faɗa can a na hali ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. sannan ya kawo maganan al-Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a a cikin Musnad da ya faɗa ka koma ka duba Musnad hatta Musnad idan ka ga tsarin yadda al Ahmad ya yi shi Za ka san ya yi shi akan cewa Abubakar shine shugaba sannan Umar sannan sai Usman sannan sai Ali haka yayi masanid din da Abubakar ya fara sannan Umar sannan Usman sannan sai Usman sannan ayat da ta kawo faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ka kawo wa ka kace nafsu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa nafsu ali shine wato ali bin abi talib wato saboda ba lokaci ina so in wurga tambayoyi amma a gurguje kalman an-nafsu a ƙur'ani tana zuwa da ma'ana guda takwas ba ma'anonin nake so in kawo ba amma ka koma kaga Allah ya faɗi cewa laqad manna Allahu alil mu'minina Allah ya yi baiwa ga masu imani sai ce id ba asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya turo manzo daga cikinsu nan wa anfusana wa anfusuhum nan min anfusihim me yasa ba ku ce ran annabi ba shine ran ragowar mu'minan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa tare da shi to a gurguje eh abu ne eh a eh, afwan a gurguje tambaya ta da nake da shi tunda ka ce tambaya guda biyar ne Abu na farko shi ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa wala tarkanu ilal lazina balamu, karka karkata zuwa ga waɗanda suka abbalimai ne, fata massa kumin naru sai wuta ta shafe ku. Shin, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya naɗa sayyadi Ali kamar yadda kuke faɗa, sannan kuma yana sana sahabbai sun ƙwace ne, ya koma kuma ya karkata zuwa gare su aka yi komai tare da shi, ya hukuncin wanda ya karkata zuwa ga azzalumai. Wannan shi ne tambaya ta ta ɗaya kenan. Ya ji? Assalamu alaikum. Na, musamman na shai. Ya ji? Na, shai kyanfin gani na fata kara ji. Tambaya ta ta biyu. Da yake tabbatar da wannan naɗin da su shi'a suke da'awa cewa an yi ba a yi ba, duk musulmin duniya sun yadda cewa al'imamu Hassan ya zama shugaba bayan rasuwar mahaifinsa Ali bin Abi Talib Allah ya ƙare su da yadda, ya haƙura ya sauka daga shugabancin ya ba mu'awiya. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi naɗin kamar yadda suke faɗa, kuma naɗin nan yana ainihin wato gaba da annabta akwai wata maslaha da ta yadda abin da yake gaba da annabta ka haƙura kai kana mumini musulmi ka damƙa wanda ba mumini ba musulmi a gurinku da haka kuke kallon mu'awiya wannan ita ce tambaya ta biyu da nake da ainihin wato shi a kansa Tambayata ta ta uku shine wannan matsalar da kuka ce naɗi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dan Allah ina so a samo mana aya sarihiya a Ƙur'ani da tabbatar da wannan naɗin, domin shi naɗin annabi an samu Allah ya faɗi cewa Muhammadu Rasulullahi. To, don a gusar da wannan iskalin a daina rikici, yadda aka samu nassi kata'i subut kata'i dilala akan manzancin annabi Muhammad, to muna buƙatar ku kawo mana nassi kata'i subut kata'i dilala a Ƙur'ani akan wannan matsalan naɗin. ita ce tambayata ta uku. Tambayata ta hudu shi ne, ka fito ka kawa mutane bayani a addinin shi'a ya hukuncin mutumin da bai yadda da wannan naɗin ba cewa annabi ya naɗa sahabbai kwata suka yi. Wannan ita ce tambayata ta ainihin wato huɗu da nake so, tambaya ta biyar da nake so in maka Ali bin Abi Talib yana sanar da cewa Allah ya naɗa shi sahabbai suka kwace kuma Abubakar da Umar su ne shugaba. Me hukuncin shi da ya ɗauki sunayen azzalumai ya sa ma ‘ya'yan shi? Wannan ita ce tambaya ta da nake da shi a kanka. Masha Allah, mun gode Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Sheikh Abdul Jalil, a roki 10 minutes, mintoci goma a mishi bayani, bismillah. a na farko malam ya zance cewa kalman tumam sai ya ambata dalili ya cewa Allah ya cewa Allah na cewa kana Ibrahim umma wato ina ga malam ya yi kuskure akwai bambanci tsakanin imam da umma kalmomi ne biyu wanda yake suna da ma'ana daban-daban idan an ce umma al'umma al'imam wato wani ma'ana ne wanda yake daban idan ka so kuma da kuke da malam yayi magana cewa a musnad ibn ahmad ya yi zance cewa abu abubakar shine na farkon khalifa sannan umar sannan usman to wannan gaskiya ban san cikin wani shafi yake magana ba saboda abin da ke cikin musnad ibn ahmad wannan wani abu ne daban ba abin da malam ke zance shi yanzu idan mun zo game da shagari ayan da malam ya ambata wala tarkani ila alladhina zalamu fa tamattakum an wannan ayan nan da malam ke magana cewa menene matsayin mu a wurin wato kamar yadda na ce idan kana son ka gane matsayin shi'a a maganin da cewa na zalimai a wannan littafin da na ka sunan shi wanda ake ce mata a fa'idin imamiyya a cikin akwai shafi wanda ke malamin ya yi magana yana cewa a unwani aqidatuna fi zalama wato ne mu akan zalimai wato azalimi a cikin addinin musulunci abu ne wanda yake Allah da kansa bai son zalimi in alqur'ani wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah wani Allah ban so azzalimi a lokacin da Allah ya maida zai maida annabi Ibrahim imam yace inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah na cewa a lokacin da imam annabi Ibrahim Allah yana da salimanci yake Allah madaukacin sarki wanga limanci yana nan cikin zuriya na Allah ya ce eh, yana nan amma waɗanda sun ka zama azzalimai ba za su taba samun wannan matsayin nan naka ba ya kai annabi Ibrahim sai a matsayin mu a wurin azzalimi wanda yake ya yi ma wani zalunci ko da yake ya kamata mu bincika me muke nufi da zalimi domin idan ka zo cikin alkur'ani akwai azzalimi iri iri iri muna da zalimullah wanda ke azzalimin da yake yana zalunta Allah madaukakin sarki sannan muna da zalimun linnas wanda wanda ke zalimin wato halittar ubangijin Allah sannan muna da zulmun nafs wanda ke zaluntar kansa da kanta. idan ka ji na farko wanda ake ce masa yana zaluntar Allah a cikin alkur'ani Allah na cewa a halsin annabi a halsin Luqman yake ya bunayya la tushrik billah ان الشرك لظلم عظيم وكذا كيتارية تاريا دع الله تقول تاريا دع وني ظالم شيء دعك الله ولو كنت سد سأن النبي وني كأنا كما ظلم الآخر وتموتون كيما دعوان كظالم شيء كدوكي أبين دبا حتى تبا ظالم شيء وانا الله كما يزيد في القرآن سنن ظالم شيء كيف وين عدم وانا الله ناشي a harshen annabi annabi adam rabbana zalamna anfusana ya kai ubangiji mu yi makawo kan mu zalunci wannan zulmi wannan zalunci nan kan kan shi shi baima sai ta muna da zalunci iri iri ya kamata a bincika wani irin zalunci kake magana ya kamata mu gane saboda zaluncin nan ba titi guda ba ne suna nan kashi kashi suna nan shashi shashi sai ta mu ya kamata mu gane wani irin zalunci ake magana saboda babu lokaci da zai ba da bayani na uku wanda ke kayi magana cewa nassin khalifa eh, ka yi magana cewa wato menene a matsayinmu wanda bai yadda da khalifa wanda yake Allah ya nada ba. Wato mu abin da muke son jama'a su gane. Wato hukunci yana nan hannun Allah madaukakin sarki. Mu ba mu yi na mutum hukunci wa zai shiga wuta wa zai shiga aljanna wani hukuncin Allah ne. Mu namu ne mu tabbatar da gaskiya kamar abin da yake gaskiya shi ke ba. amma menene hukuncin mutum a wurin Allah wanda yake Allah zai azabtar da wani ne wanda Allah zai masa gafara ne wanda Allah zai sa shi aljannan wannan babu ne ya guji fashi Allah wa lokacin sarki amma mu a matsayin mu mun san kamar cewa mutum inda ka ga gaskiya ya kamata ka bi gaskiya kuma ka tabbatar cikin zuciyarka kamar ka tabbatar kamar wannan shine gaskiya ya kamata ka bi wannan gaskiya ba ka saba ma wannan gaskiya ba wannan shine jawabi na na hudu na biyar wanda ka kace hoto Sayyidina Ali ya sa ma'a'ansa sunan nake Aliyu da Usmanu da makamancin su wato ya kamata ka gane wato shi'a ba su da wato wani kiyayya da suna ba a cin mutum saboda sunansa ana cin mutum ne saboda halinsa sai ka iya don iya ci wani cewa wani da ban son ka domin sunanka a'a abin da shi awa suke zance shi ne irin abin da ya haɓuku tarihi abin da ya haɓuku bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan shi ne abin da shi awa ke zance a kai amma cewa sai na Ali ya ambata wani su kaza ya sama wani kaza wannan ya kamata ga gane bawan Allah kaman cewa a zamanin manzon Allah a zamanin manzon Allah akwai mutanen da ake kiran su Abu da Umar da Uthman ba su ka kullata an kawance ne makan gaba bari ba ka wani misali inda an ka tambaye sayyidina Ali ka sa madanka Usman sai ya ce na'am sammaituhu bi Usman ta'assiyan bi akhi Usman bin Mas'ud akwai wani sahabi wanda ake ce masa Usman bin Mas'ud wanda yake makaho ne wanda yake mai sahabi ne wanda yake mai daraja sai Imam Ali alaihi ce na tunanci sa ne akan wannan sunan saboda wanda sahabin idan ka so kuma a lokacin da Manzo Allah eh, Imam Ali ya eh, sa matarsa Abubakar wato Abubakar ya kamata ka gane Abubakar lakabi ne ba suna ba ne na farko khalifa sannan idan ka duba a cikin tarihi wasu ka ce sunansa na gaskiya shine Atiq wasu ka ce sunansa na gaskiya shine Abdul Kaaba amma Abubakar wannan kunya ne wannan wato kunya ne da an ka basa amma ba ainihin sunansa bane kisa a wannan lokaci akwai mutanen da aka kira su wannan kisa wannan bi nunawa kamar duri ya ambaci ya su da Abubakar ko Umar wato wannan shi ke gwada kamar akwai ko da yake Imam Ali alaihi salam kamar yadda mun kan nuna cikin al-khutba shakshakiyya yayi zancen da dama game da sha'anin irin abin da ya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa malam ka je ka duba cikin tarihi A yau a gurgurfi me ya zo ya kuka tambi wannan shirme bai san inda an ka bisa na Fatima dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi saboda abubuwa sun habku bayan manzo Allah an yi kashe kashe an yi mana abubuwa da dama Kisa idan muna son mu gane ya kamata mu koma cikin tarihi mu duba abin da tarihi ya zana ya ambata na zaɓin mutum yau idan ka je ko ina in ka je cikin yasun shi ba a makka madina ka shiga za ka gan inda an ka bisa matan manzon Allah yaran manzon Allah maza amma na nan Fatima idan ka tambaya shi ya ce maka ba wanda ya san inda an ka bisa ta wasu ce maka yana cikin kabarin manzon Allah wasu ce maka yana nan har da yau babu saboda ne saboda abubuwa sun habku bayan manzon Allah sallallahu alaihi ta ihushi ka karanta tarihi yace na na Fatima ce tana so a bisa ta a dare saboda ta yi hushi wasu sahabai an ka bisa a ɓoye a yau don manzo Allah ta rasu wanda ya kamata ga sahabai a zo a yi mata tashri'i a yi mata rakiya a bisa ta a cikin jama'a cikin gaba hanka an kai mai annasa ta gaba wadanda yana cikin tarihi fa. wanda malum mama al'asar ba su gaya ma mutane a gaskiya kamar ga abin da yake ya tabbata a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sahabai an kasu jini kisa idan ka koma akwai sahabai da dama wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gama da su bayan rasuwan manzon Allah an ka saki idan ka ji sahih bukhari akwai hadisai wanda an ka ce manzon Allah ranar tashin kiyama zai zo ya dan sahabansa ya je yana son ya tarbe su sai mala'ika jibril ke masa na sayauri ya kai manzon Allah sai manzon Allah ce haula ashabi sahabai na ne جبريل يتي متى انك لا تدري ما احدث بعد بقى سن ابن سنك ايك تباين كذا يا كان يعني يلا شكل تحا ستة ان امك عمتا كيف ابو يا فاو في تاريخ عند يا كما تمتاني ابا لوكتي ازو اكو تسامو متاني سبب اللي في شيء اكوي shi ne suna fito da hakikanin tarihi da abin da ya fito amma a da ba su fitowa suna ganin laifin waɗanda ke fitowa cewa wannan abin wanda yake tona asiri alhali kuma hakika ya kamata a bayyana ma mutane. Na, mun gode Allah saka da alhaji Shaika Abdul Jalil Nawu kuna sauraron mu akan Kibra FM suna na Fuad Umar. da karancin lokaci, za mu bar shekasa da Sunna, a Sheikh shi kuma Ibaka Sheikh jalil nawi shi kuma ba ka tambayi guda guda biyar a amsa mishi tambayoyin biyar ya so mun samu wato wani block of 30 minutes a nan ga zuwa the next couple of days mu ba ku ku address yadda junan ku kuka amsa tambayoyin nan shi sa kada a yi kokarin tura wannan magana yanzu a je a mika tambayoyin ya so a bada bayani na 10 minutes na mabudi phone line shi na Sheikh Abdul Jalil Lawi bismillah mika tambayi guda guda biyar ya su shi kasa da suna yi bayani. A tambayar na na farko shi ne game da shanin topikin da an ka bayar shi ne batun shanin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda kun ka zabai a man a tafi na asan. Shi ta da ina son malam ya ba mu aya guda ko biyu ko uku wanda yake yana da dangantaka kamar malumin tafsiri wanda yake akwai alama kamar khalifa na ciki kamar manzon Allah ya zaɓi Abubakar ya zama khalifa wannan shine na farko tambaya na na biyu ka ce me shine eh. ka ce Kardi. Yace tambaya na na farko shine hmm. muna neman hmm. aya a cikin Qur'ani wanda yake aya ne wanda yake yana zance ko yana da dangantaka wanda yake bayani ne kamar abubakar shi ne khalifa nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan shi ne tambaya na farko tambaya na biyu muna neman wani hadisi wanda yake a wurinka wanda yake ya tabbata sahihatu sanad wanda yake kuma mutawatir ba farko a yankin guda ko biyu ba mutawatir wanda sun ka ambata kamar abubakar shi ne khalifa manzon Allah shi ne na biyu kenan tambaya na uku ina neman dalilin da hankali ka hadisi eh? eh na'am na biyu na ce muna neman hadisi wanda yake ingantaccen hadisi sahihatu sanad wanda ke tabbatarwa cewa abubakar shi ya manzo Allah ya zabe sa ya zama hadisi na uku muna neman dalili na hankali wanda yake akali, wanda ce masa wanda za ka iya ka tabbatar da mutane cewa a'a ai ga dalili na hankali wanda ke gwada kamar abubakar ya zama khalifa ne na manzon Allah saboda wanda dalilin hankali. Tambaya na hudu shine kuma muna son mu gane. Shin an manzon Allah bai ambata khalifa ba kamar yadda wasu sun ka faɗi. Sai wani hujja ne muka samu cewa Abubakar ya zo ya ambata khalifa, Umar kuma ya ambata khalifa. me yasa an ka samu sabani manzon Allah ya yi wani abu su sun karo sun karo wani abu daban shin ba mu sani cewa sunnan manzon Allah shi ne bin abin da manzon Allah ya shirya sai da an manzon Allah in mun ce manzon Allah bai ambata khalifa ba ta yaya Abubakar da Umar su sun karo sun ka saba ma manzon Allah sun ka zaɓe khalifan kansu sun ka zaɓe? wal hali kuma suka ce manzon Allah bai zaɓe ba tambaya na na biyar ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.